بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة da izinin Allah madaukin sarki mai kowa mai komai a yau laraba goma sha biyar ga watan sha'aban a shekara ta dubu ɗaya da hudu da talatin da uku daidai kuma da hudu ga watan bakwai watan yuli shekara ta dubu biyu da goma sha biyu miladiya za mu ci gaba daga inda muka tsaya a jiya a karatu na littafi mai albarka duk eh karatu a shimayi insha Allah ta'ala za mu gaji a babu na takwas kasance mun yi darussa uku a cikin abin da ya shafi babu na bakwai domin babu ne da ke ɗauke da manyan manyan al'amura yana ɗauke da abin da yake farallai a sallah yana ɗauke da abin da yake sunnoni ne a sallah yana ɗauke da abubuwan da suke mustahabbai ne a sallah yana ɗauke da abubuwan da suke makaruhai ne ma a sallah ya sa muka ba lokaci a kan wannan muna da Allah ta'ala da sunan shi tsawa da suke gan shi madawaka Allah ta'ala sa mun gane darasin ya muna aiki da shi yanzu za mu tashi a babu na takwas babu na takwas shi ne babu manzubatu sala babu manzubatu sala in an ce manzubat jami'i ne na manzu in aka ce manzu shi ne mustahabi babu manzubatu sala babin da zai bayani akan sallolin da suke mustahabbai ma'ana sallolin da suke ba na farilla ba kasancewar malamai sun yi ijimani akan cewar sallolin wajibabu guda biyar ne sallah ta farko sallah azhar sallah ta biyu sallar la'asar sallah ta uku sallar magriba sallah ta hudu sallar isha sallah ta biyar sallar asuba waɗannan su ne salloli wajibabu guda biyar to bayan su akwai sallolin da suke su ba wajibi ba ne su ake kira na fulfuli jina da kyau su ake kira na fulfuli to su ma wasu sun fi wasu daraja wasu sun fi wasu ƙarfi duk da cewa su na fulfuli amma kada ke musu kuɗin goro in ba ka samu damar yin su duka ba to karka bari kuma duka su kurce maka sai ka yi akwai waɗansu da suke hatta zan Allah sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya baya ma su filo amma akwai wanda yake yi su to haka san da kusa fasa suna da ƙarfi sosai da suke sai da haka malam sai ya buɗe mana wannan babu da cewa babu mandubatu shara. babin da zai mana bayanin sallolin da suke mustahabbai ba wai mustahabban sallah ba mustahabban sallah mun musu a baya yanzu su karanta su sallolin ne ake da mustahabban salloli tunda mun yi magana ta abin da ya shafi sallolin da suke barnan saloli a yaren malamin wasu fiqh idan suka ce al-mandu ma'ana al-mustahab shine ma yusabu ala fi'lihi imtisala wa la yu'aqabu ala tarkihi ma yusabu ala fi'lihi shine abin da in kai za a baka lada a kan shi domin kayan shi ne imtisalan dan an saka kai amma wa la yu'aqabu ala tarkihi in mutum ne bai ba shi da ba za a yi azaba ba sabanin ne farilla farilla in mutum yayi za a ba shi lada in bai yi ba ya cancanci a mai asaba amma wannan sallolin na fi dubu da wani magana a yanzu in ka yi kana da lada in mutum bai yi ba ba lada kuma babu azaba da ba a mishi to amma lallai lallai kuma akwai matsala sai na ake da matsala matsalar ita ce kurakuran da aka samu a sallolin da suke wajibabbi yana zina da teku. akan cike shi ne fa da lamar filin da mutum yake yi sai da mana kenan a shirin idan an ce mutum bai yi ba ba shi da zunubi ba wai shi ke nuna kuma cewa mutum ya kiyansa ba asali ma yin su shi ya fi dan akwai lada na musamman da ake kara mutum kuma wannan abin da ya shafi sallah kenan dukkanin abubuwan da suke wajibabbu za ga suna da lafiyar a jinsinsu misali an gada ki sallolin farillai guda biyar a bangare na sallah bayan farillai guda biyar muna kuma da nafil fili abubuwan da suke nafil fili ne a sallah a jinsin sallah kamar na nafila kamar a kafin fitin kamar shi yi wuce kamar sallar duha sallar walaha kamar ragayi biyu kafin asahar ko ragayi biyu kafin azhar duka ga nafil fili ne a jinsin sallah haka nan ka dauki zakka zakka wajibi ce ita karan da ita ma tana da lafiya biyu a jinsin ta kamar a sadaqat sadaqa da mutum yake bayarwa wacce matsayin ta da kai zakka ba tunda zakka a shekara sau ɗaya mutum zai bayar zakkar kuɗi a shekara su ɗaya zakkar dabbobi a shekara su ɗaya to ka ga mutum da zai ce sai shekara ta dawo zai fitar da sadaka ba a'a akwai sadaka da yake bayarwa taimakon gajiyayyu taimakon masu bukata kaza da kaza da sauransu duk yana bangaren sadaka na bilbilin ne zakka haka nan ga dauki azumi wata ramadan azumi wata ramadan azumi ne wanda yake wajibi to don haka shi karanta shi azumi wata ramadan din da sai shi azumi wata ramadan yana da nafil dili a jinsin sa kun gane magana ta nafilar kuwa su ne shawwal shida a watan shawwal kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man shama ramadana duk wanda ya azumi watan ramadan sun ma atba'ahu sitta min shawwal sannan na bi shi da go azumin a cikin watan shawwal to wannan matsayinsa kamar wanda ya azumin shekara guda ne saboda ne saboda in kai azumin watan ramadana kai azumin wata daya man ja bil hasanati falahu ashru amsalha kaga ashru amsalha goma makon abin nan goma da za a rika ya maka alhasanat da kai shine za ka wata goma tunda azumin wata sai wata goma a shekara goma na ba wata goma sha biyu sai aka sai ana sallama ce sannan ka bi wannan ramadan din da shida a cikin watan shawwal ko wanda shida yana matsayin goma goma sau shida sittin kaga su ne cikin watanni biyu kaga shi ne kenan duk wanda ya zama wata ramalana sannan ya bi shi da azumin kwana shida a cikin watan shawwal kamar wanda ya azumin shekara guda ne kenan ga yanzu ramadan shi karan kashi yana da nafila shi ne azumi sita shawwal sannan kuma ka kallaci azumi ba ce kai ce azumi wajibi ne to za da shi ne yana wannan wajibi yana da nafi kuɗi a kowanne wata ana buƙatar mutum musulmi ya azumin kwana uku mana an da iya yin na asaba litinin da alhamis ba litinin da alhamis ya zama na kowanne wata ya azumin kwana uku akwai azumin ranar arafa akwai azumin rana ashura duk waɗannan suna biyo bayan azumin wata ramadan ne dan za ka tunanin yin su ne bayan ka kammala azumin wata ramadan haka na kuma gara ta aiki haji aiki haji a rayuwa so ɗaya ne ya yake waji kenan shi ma yana da farilla a jinsinsa yana da nafila a jinsinsa ita ce umara a shekara ka yi aiki haji so ɗaya a rayuwa aiki haji so ɗaya ne matsayin shi wajibi amma in matsayin kuma a yi a shekara shi ne ka yi aiki haji so nawa so ɗaya amma ita umara a shekara baki ɗaya lokacin yin umara ne ba yau sai wata ramadan kaɗai ba sai dai na wata ramadan ya sha bamban na ji Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya dawo daga aikin hajji sai ce da iya wata gawar Allah lafiya ba ta je aikin hajji tare da shi ba sai ta bada hanzarinta na rashin zuwa aikin hajji tare da shi sai ce idan ramadan ya zo ki yi azumi ki je ki yi umara cikin wata ramadan domin yin umara cikin wata ramadan kamar yake hajji ne tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to haka kenan wannan ya nuna an umara a cikin ramadan yana da matsayin shi daban ko hatta karatun qur'ani cikin wata ramadan matsayin shi daban duk ayyuka sadaqat ke mutar mutum yi cikin wata ramadan matsayin shi daban akan wata ramadan kenan wannan takaitaccen bayani zai nuna mana cewa kowace ibada take wajibi ba za ka rasa mata nafila da take a jinsin ta saboda sallolin guda biyar da muke yi a kullum a matsayin wato babban su ma suna da matan kulota da suke amfana da su kada mutum ya ce shi wajibi kawai zai yi ba zai yi na nafila wannan ganganci ne sosai da sosai Allah ta'ala ya tsare mu قال رحمه الله عز وجل باب منبوذات الصلاة ما لم عبد الباري الأشماوي الله تعالى في نشر غفر أو باب موجودات الصلاة وأن باب باب نور دي من بيان سلم بسكي مستحقين معناه دا سلم بسكي واجب الغباء قال رحمه الله ويستحب للمكلف أن يتمثل قبل الظهر وبعدها وقبل العصر وبعد المغرب ويستحب الزيارة في النفل بعد المغرب وهذا كله ليس بواجب وإنما هو على طريق الاستحباب وكذلك يستحب الضحى والتراويح وتحية المسجد والشفع وأقله ركعتان والوتر ركعة بعده وهو سنة مؤكدة والقراءة في الشفع في الركعة الأولى بأم القرآن وسبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية بأم القرآن وقل يا أيها الكافرون وفي الوتر بأن القرآن يقول هو الله أحد والمعوذتين وركعة الفجر من الرغائب وطول من السلم ويقرأ فيهما بأن القرآن فقط والله أعلم الله يجزيك ما لم تقع الله رحم شيخ الله سوى ما يأتي باب من الصلاة باب من غير السابق منا ونطنجري ko kaso mai tsoka na sallolin da suke mustahabbai ina da maimaitawa su karan kansu sallolin ne mustahabbai ba wai mustahabban salloli ba mustahabban salloli mustahabban salloli shi a baya daya na biyu kuma su ko kuma da muka bada a baya a farin sallah da sunanin sallah to kuma mutum ya kiyaye su a lokacin da yake yin sallah nafila kada yi tsammanin cewa wannan ai nafila ce saboda ka sai mata ɗiban karan mahaifarsa ya ɗaya ta abuta kawai ai na muna ce ba ta kai farin nan idan mutum ya mata haka da ita ne da za a cike wasu gurabu da ke cikin nan in ya mata yana ɗiban to me za a cike kenan kamar da mutum yana ya daidaitu ya tsaya ya mafin fili ya tsaya ya nan shi to haka zai daji haka zai tsaya haka zai ce ya ga ya samu ya yi kowace nafila da zai yi a daidai lokaci قال رحمه الله ويستحب للمكلف ويستحب للمكلف an so ga dukka wanda yake al-mukallaf wanda aka ɗora mishi hukunce-hukuncen shari'a ko wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hau kan shi shi ake kira al ba zai al shi ne wanda hukunce hukuncen shari'a suka hauko shi al-mukallaf shi ne wanda hukunce hukuncen shari'a suka hauko shi idan ka ce al-mukallaf baligi ka takaita tarihi. kana jira in ka ce wai sahabu al-mukallaf an so ga wanda yake baligi to idan baligi ne ko ba shi da hankali fa eh kaga fassarar ba ta fito ba amma idan ka ce yustahabbu lil mukallaf an so ga wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hau kan shi to sai ka sai da tambayar ka ce waye wanda hukunce-hukuncen shari'a suka hau kan shi sai a ce maka shi huwal balighu al-aqil alladhi balagatu da'watu an-nabi sallallahu alaihi wasallam huwal baligh shine wanda ya balaga al-aqil shine wanda yake yana da hankali kenan ko ya balaga sai an sami hankali allazi balagatu da'watu nabi sallallahu alaihi wasallam wanda sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai shi wannan shi ake kira al wanda hukunce shari'a suka hukun shi na farko zama albalik ya balaga kenan ne balaga ba gairu mukallaf shari'a ba su hukun shi ba to tun da hukunce shari'a su shi ba to za tsaurara mushi ba don hatta sallar da take wajibi ba ta haifar shi ba yana gina da kyau ina da yana cikin bacci tsakar dare ka ce za ta zo yi za ka haƙi a ce ta mafi ya yahunka an ba shi ya tashi kan shi ba shi kaza yi kaza ba ina gina da kyau ko ita ya ce yayi sahabu lil mukallaf al mukallaf huwa balik baligh da muka ce albalik an fitar da a ghairu balik wanda bai balaga ba duk wanda bai balaga ba hukunta da jin shi ba su hukun shi ba su kuma ala darajat akwai ƙananan yara ta kasa da shekara uku sai ka lashe kasa da shekara uku wannan ai da babu wani da tun ma abin da zaka sai da ko sallah zaka yi ga yana bacci sai ka dauke shi kamar da sabon baya ba magana ka ta zo da zai zai sace alura ya da shekara uku dan shekara hudu dan shekara biyar sai ka mai da shi sabon baya ne sai ka kama sallah kama sallah sai ka lafiya shi a wuya ya yi kira kuma amma ya fara ɗagawa shekara shida shekara bakwai ba ga wannan tun da dama asalin ya tana da lasisin dukan shi ne a umarta shi ne yayin sallah umarni a matsayin da ne in ya saba ka zare ne idan in ya cika shekara bakwai in ya cika shekara bakwai nan ne za a yi umarni na a fara zare ne ido amma da kin duka ma dan ya dan ya wani abin nan ta su da sai ya cika shekara goma Allah na kamar bauta mu da ke ko kaga sai sai mai da hankali akan yaran da sai ke waɗannan shekarun sama da yaran da ba su kai waɗannan shekarun ba wanda habu lil mukallaf an sai da wanda yake al mukallaf muka ce al mukallaf huwa al balighu al aqil alladhi balagatu da'watu nabiy sallallahu alaihi wasallam aka ce al mukallaf lil mukallaf an ce al jinsiyya ta shafi duk wani wanda yake wanda ko hukuncin shari'a suka hukunci mace ko namiji kada mata su yarda da su ake ba ya shafi ce ya shafi namiji kuma da aka ce albalo wanda yake ya balaga alama ta cewar mutum ya balaga alamomi ne kamar haka abu na farko dai mace ko namiji ta yi mafarki ko ya yi mafarki ko kuma ya gani a bayyane ko ta gani a bayyane mani ya fita daga jikinsa ya yi mafarki ko ke mafarki mani ya fita daga jikinta ko ya fita daga jikinsa sannan ka farka ka gan shi ko kuma a ido ido buɗe mani ya fita a jikinta ko mani ya fita a jikinsa daga wannan lokacin da sani duk wata hukuncen shari'ar da ke kan iyayen da masu shekaru tamanin masu shekaru ɗari masu shekaru ɗari da hamsin duk sun hau kanta sun hau kan shi daidai wa daida sawawan yana firamare ne sawawan yana firamare ne duk wannan ya riga ya ba magana cewar sai ya kai jami'a ko sai ya gama secondary school ko sai ta yi aure sannan wannan kwanciyar kwanciyar su kawo abu na farko ke abu na biyu shi ne da mace da mara ta ga al'ada ko da mace ta wata mace ga al'ada shi ke nan ta wani bani in ta sha azumi sai ta rama dan sallah ta wuce ta balle na wala ta ban sallah ma ta wuce ta ba dan da gura ta ko salloli suna wuce ta zama adiya alama ta ne kenan alama ta biyu kenan alama ta yi kuma namiji ya cika shekara goma sha biyar daga lokacin da ya cika shekara goma sha biyar to daga lokacin ta ya sani ya isa ɗauri wasu malamai suka ce a zai fi sha shida zuwa sha bakwai ina na ta muku ce wannan har wasu masu ambaci sha takwas duk waɗannan alamomi ne da suke nuna ba sai sun haɗu duka ba in da wani bangare ya haɗu in da aka samu ɗaya ya yi sauran abu na gaba ne. gashin mara mai kaushi ya bayyana a gaban mutum gashin mara ya bayyana mai kaushi shi ma wannan tana mutum bai mafarki ba ko da bai gaba in da wannan ya bayyana alama ce na cewa ya zama al kenan duk wannan bayani da aka faɗa babu ba sharadi ba ne a ce wai sai ta yi aure matsalolin da ake samu a mata kenan kuma kullum mun samu irin wannan damar muna daɗa jaddadawa musamman ga malaman islamiyya dole ne a tashi da iyaye a tashi a wayar da kan mutane sai da dangane mai budurwa ba ta sallah in ta sha azumi za ta ramawa zai saboda ba ta yi aure ba tana ganin sai in ta yi aure ne hukunce hukunce shari'a suka hukanta in ba ta aure ne kuma hukunce hukunce shari'a ba su hukanta ba saboda ya ko da sai da gudu musulmi ta hanyar rasuwa ko ta hanyar saki sai da tana yawo a gari da gari saboda ne ita ba ta aure ba ce alhalin kuma duk abin da ta faɗa duk abin da ta aikata mala'iku suna na suna rubuta mata saboda ne domin balighatun aqlatu ta balaga kuma tana da hankali قال رحمه الله ويستحب للمكلف أن صيغ البيت المكلف له أن يتمثل يصلى النافلة قبل الظهر كافة يصلى أزهر وبعدها كما يصلي النافلة بعد صلى أزهر وما صلى أزهر تنادى شنطنا تنادى ما إيه sallah azhar ana yin nafila kafin sallah azhar ana yin nafila bayan sallah zahar. yana da kyau mutum ya rike wannan sosai da sosai saboda haka tun da nafila ce kafin sallah zahar sai ka je da yankin ba wai da an sa lokacin sallah zahar karfe 1 da minti 5 ko kuma karfe 1 da minti 4 a ce za ka saka maka shi masallaci ba ai shi ne nan gurin shi ake yi domin ya zo sallah ta zo kowa ya gurkin da ana yi kana gina da ke ko kaga wannan shine abin da ake so riga malam masallaci ya zama da ka je masallaci da wuri ka samu ka yi mayan kafin sallah a zahar hankali kwance domin ya zo a yi sallar a zahar hankali kwance a kammala sannan ka ka kammala zikirorin da ake yi bayan sallah a zahar da bayan sallah sannan ka miƙe kuma ka sake in rufe sallar a zaɓen da wata lafiya wannan shi ne abin da ake bukata mun samu lafiya ta mai kenan lokaci ɗaya kenan a zaha kafin a zaha da bayan a zaha ɗaya kenan wa qabala al-asr an sai lafiya kafin sallar asar wanda ita ma sallar asar tana da shimfiɗa sai dai ta da mawafi haka malamai suke cewa wurin duk kawo ma'anar kusa ma'ana babu nafila bayan la'asar amma ana yi kafin sallar la'asar kenan wanda ya nuna kenan sallar la'asar ita ma za ta je da wuri domin ka samu ka yi nafil filinka hankali kwance a natsai mazamuni ne kenan biyu wa ba'dal maghrib haka nan bayan sallar magriba shi ma lokaci ne da aka so ka yi sallar nafila a bayan sallar magriba bayan ka yi duka sallar magriba kenan mutumin da yake da an yi sallah da an yi ya wace assalamu alaikum wa rahmatullah da ya ji yana da kai sallama dama ka ji yana ta hadu zai ga nasi kai ka ce ya nike ne karar ta a shi har yayi daga sallama da zai fito shi karsa wata gaggawa mutum yake wannan hali da in ba shi da alaƙa da sunna kwata kwata ba sunna ba ne ba shi kuma da alaƙa da sunna idan ka yi da sallah ka yi sallama gaba ɗaya ka zauna akwai hikimin da kai da annabi tsira da hannun Allah su tabbata a ya karanta in ka kammala ko sai kan waɗannan mafi fili ka wuce in kuma lokacin ba a nagula sai ka fasfa amma wani da kayi sallama ba ma kayi biyu ya gudu da zai da sauran ya asiri ko ka ce wani kiri ne ƙwaro lafiya ya shi hanyar da sallama ne ya kama kofa sai fita Allah ya sauke mazamuni ma uku قال رحمه الله ويستحب الزيادة في المسجد بعد المغرب an so mutum ya ƙara sallar nafila bayan sallar magariba wa yustahabbu ziyada an so ƙari fil nafili a nafila bayan magaribi bayan sallar magariba ma'ana an so ka ƙara akan laifi ha kan raka'a biyu dama al'asulu shine raka'a biyu salatul layli masna masna sallar dare da ake yi nafila raka'a biyu ake duk nafila da kaga ana magana za ka yi raka'a biyu ne sai ka sallame sai ka sake miƙe ka kawo raka a biyu sai ka sallame sai ka miƙe ka sake kawo raka a biyu sai ka sallame wannan haka ake ana ba ta yanke kenan da kyau sai malam ya ce wa yasta abu da shi nafi an so mutum ya ƙara a sallar nafila a al-maghribi a nafila da in ba sallar magariba kenan a sallar ba a samu kawai nafila raka'a biyu ga wani biduni ziyara ke ba tare da ta yi ƙari ba sannan an so ka ƙara ta raka a hudu ma'ana ya raka a biyu sai ka miƙe ka ƙaro raka nawa biyu an so ka za kana da maka sake miƙe ka ƙaro biyu su zama mai gina shida duk ya halatta imam turmi ya gina babu a cikin sanan turmi sallan nafila bayan sallan magariba raka a shida ya ga mutumin da bai saba raka a biyu ba irin waɗannan al'amura tarbiyyantar da kai ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi kyawun al'amari mafi alkhairin al'amari shine wanda mutumin ya dawwama akai sai daga tun da dawwama ake bukata yanzu ka kuma yau shekarun da nawa kana ma ta tuni raka a bibi ba sallah magriba ai ba yanzu ka riga ka saba wani har ya zo maka baki ka ga sai ka zo ka ƙara zuwa raka a bibi lokacin har shi na ya zama jiki haka ake bukata قال رحمه الله وهذا كله ليس بواجب wannan bayanin duka da muka yi ba mun yi shi ne a matsayin wajibi ba ba mun yi shi ne a matsayin wajibi ba wa inna ma huwa ala tariqil istihbab wannan din mun yi shi ne akan hanya ta bayanin abin da yake musahabi kana jina da ko to kada ku manta dai ce ba wajibi bane mustahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin Abu Hurairah yake cewa man adani waliyan فقال آذنته بالحرب تقول ده إيه جابا وعداوة وبتونا فتوضى يمين ما فلما نتم ما شيلا تامشي يأتي إنا لله وإنا إليه راجعون وزر يأتي الله سبحانه وتعالى صدر لي صدر واي جابا ده يمين ايه ده بسكين وبيان الله سبحانه وتعالى ثم قال الله صلى الله عليه وسلم ويبعان الهنين ده أكي زمان يمين بيبشي أبو دمار gobe ce a gaba sai yi bayani sai ce ma ta qarraba ilayya abdi bi a ahabba ilayya min aftaratuhu alayhi bawa na bai taba samun kusanci zuwa gare ni ba da wani abin da na fi so kamar abin da na wadata mishi duk falalar falala sawa'u wannan nafilar ta sallah ce sawa'u wannan nafilar ta azumi ce sawa'u wannan nafilar ta hajji ce sawa'u wannan nafilar ta sadaka ce duk falalar nafila ba ta kai farin ba inda za ka tara azumin shekara guda gaba ɗaya ka yi shi bai kai azumin watan ramadan ka yi ba kuma za ka zan gane wannan da kyau ko saboda haka da kaga ana cewa wanda ya shida wanda ya shida a watan shawwal ko wanda ya azumin rayar arafa an gama ta mishi abin da ya wuce na shekarar baya da shekarar duk wani da ka ji ina nufin ko tabbatacciya ba shan shiga ba duk wani da ka ji tabbatacciya in aka haɗa ta gaba daya ba ta kira ta ramadan ɗin ba ina jira da ke ko sabini da haka duk himmarka muddin azumin da ka sha da abin nan da da ka'idar da ramadan sai ka fara yin azumin da ake nuna kamar kawo su shawwal ba ta jana mata azumi bakwai ta sha azumin bakwai ta sha biyar ta sha goma mutum ne sha azumin goma me zai fara yanzu a watan shawwal eh ba shi zai fara biya in ya biya dama ran sallah ba a azumi kana gina da ko yanzu mun cire ran sallah sai a cire kwana goma da in yana biyan azumi azumin farilla an hada kwana nawa kenan kwana sha ɗaya kenan yanzu a wata wani ne ne kana kwanaki wa yawa zai samu suke shawar in ka kara da kwana shidan shawar ya zama nawa sha bakwai ka ga ba maganar yallacin ne to yanzu wanda zai fara yin shawar zai fara yin ko ramadan suke shawar ko fara ko ramadan saboda ai ba su ma ci ba don za ka yi magana wanne za ka fara yi idan kwanakin sun kare karakalla a wurin biyan ramadan a wani ana bin ka gashi kai da kana cewa ne za ka fara yi ka ga mutum ranar arafa yana tambayar mace ce ana bin ta gashi ya halatta da azumin watan arafa ka ji ba watan shawar ya wuce gaba daya watan kalkada ya wuce baki daya wata ne kenan biyu watan kwanaki takwas sun wuce a cikin watan da zulhijja wai duk da a rama azumin ba wai sai da ake tambayar wanda ake da shi ramadan zai azumin ranar arafa mutum bai gane hanyar da ake zama wani da kenan Allah ya ya ce ta'ala wa ta قال صلى الله عليه وسلم الله تعالى ilayya min maftaratu إلي kamar abin da na wada ta mishi wa la أنا وجدت مشي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل باوى kashe yana كشي kusanci zuwa gare ni ba da sallar nafilfili bin nawafil da nafilfili wannan nafilfilin a salloli ne wannan nafilfilin a zakka ne a sadaka kenan wannan nafilfilin a hajji ne kamar umarat kenan wannan nafilfilin a azumi ne kamar da muka da su kowace ibada ta farilla tana da nafila a jinsinta to bawa na ba zai gushe yana neman kusanci zuwa gare ni ba bin nawafili da nafilfili hatta uhibba har in so shi to kenan ka san magana da malam ya ba cewa wannan bayanin da muke mun yi shi ne don nuna mustahabanci ba dan wajibi ba ya sauke wajibin da ke kan shi amma kar ka manta gargadar yadda kake gargado yadda ka tsara farilla kake nafil bini gargado yadda matsayinka da darajarka za ta ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ina ba ta mun gane wannan da ke ko gargadar tsara farillaka gargadar tsara nafil da kake yi gargadar yadda darajarka matsayinka zai ƙaru zai ɗaukaka zai haɓaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah ya ƙara ɗaukaka matsayin da da mu Allah ya karɓi da mu ma annabiyina wa siddiqina wa shuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa qala rahimahullah sanan ne muka ambata eh na kafin azhar da bayan azhar kafin la'asar bayan magariba uku wa kadhalik malam ce haka nan dai مستحب duha an so nafilar sallar walha in ya dubu lokacin da da ya dangana da lokaci lokaci mun gudu a yanzu rana tana hudowa karfe shida da wani abu ne ina za ta muku yanki wannan da farko za a ga lokacin da muke sallar lokacin da ake sallar duniya shi za a iya kiranta sai da ana yanka dabbar ne lokacin layya shi za a iya kiranta al'udu'iya layya saboda ana yanka ta lokacin walha lokacin sallar walha yana shiga ne yana da kyau. yana shiga ne daga lokacin da rana ta ɗaga kasan lokacin da rana ta fito tana fitowa ya ta fito ne da kaskwanta to lokacin da ta ɗaga ta sama ta kai abin nan eh, kamar rumshi abin kibiya haka to daga lokacin sallar wani har daga wannan lokaci har zuwa dab da lokacin sallah azhar duk lokacin sallar walhani sai dai lokacin da ya a cikin wannan lokutan duka shine daidai lokacin da yake amsa sunan walhadin daidai karfe tara da rabi da zuwa goma da rabi ina da ta kuka kenan da kyau ashe na wannan bayani da muka yi bai hana maka da in ka fi in kai wanka da safe a matsayin da za ka tafi makaranta ko za ka tafi aikin gwamnati ko za ka tafi kasuwa wannan bai hana ba idan ka fito daga wanka ka yi alwalarka ka yi sallarka adadin sallar da zaka yi na abuha ko za ka raka a biyu ne ko za ka raka a hudu ne ko za ka raka a shida ne ko za ka raka a takwas ne duk ka samu kai sai ka har ka tafi ina ba ta mutunci wannan da kyau saboda in muke la'akari da ne da lokacin da aka faɗa lokacin ta yana farawa ne daga lokacin da rana ta fito ta ɗaga ta yi sama wanda ke yanzu za a ga wani ƙarfe. bakwai saura ta ba za ga rana ta riga ta daga sosai karfe bakwai za ga rana ta riga ta daga sosai da sosai ina ba ta yi zance mana da kyau lokacin yayi sai dai wannan lokaci ne ya fi shine muke magana lokacin da ya shi ne daidai lokacin da ke amin sunan wani haɗin to ka wannan kamar yadda na faɗa da su sawan kana kasuwa ne sawan kana aikin gwamnati ne sawan kana ɗan makaranta duk za ka iya kai shirin ka yi sallah ta sai ku sa ku lafiya ba ta sauke wannan sallah ta walha da aka yi magana a'a kawai abin da ake bukatar niyya shine a yanzu cewar ka ji cewar sallar walha za ka yi shi ke alkusa. Malam kamar an yi wa ba aka rana ba a'a ya ce kamar wani ruwa ba rana bata fito ba zuwa karfe goma a ayyar da muka fi lokutan sai da ba ta fito ba ne a iya inda take amma ta riga ta fito a inda ba mun take ba ai ma eh a'a abinda ake bukata lokacin da za ka kowace nafila zuciyarka ta kudurce ga irin nafilar da za ka yi ka gane ko wata kila kai da kai da lagar da tana haka ko da ku faɗa a baki ba tunda ba a faɗa abin da ka kudirce za ka yi shine walha za ka yi amma wannan da yayi wata kila sallar wata sallar ce ta kuɗa ta mishi zai abin da ake bukata a lokacin da ya ce Allahu akbar kai ka san wacce niyyar sallah kai ne abin da ake bukata an kira ta abu sai sai sallama kana jina sai ka sake miƙewa sai ka sake a biyu sai ka sake miƙewa na sha mai ta ran sallama ya mafi kyawun al'amari wanda aka kuma sallar wala ba ta ta'allaka da tsofaffi ba me ya ce sallar ce ta tsofaffi sallar ce ta ba sallar ce ta tsofaffi ba kun gane babu wani abu da ke ana sunan sallar tsofaffi ko abin da ke ana sunan azumin tsofaffi babu shi a musulunci in dai musulunci ne wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya da shi babu wani abu na tsofaffi ko wani abu na samari a'a duk al'amari ne da ake magana akan shi qala rahimahullah wa tarawih hakan nan an so yin sallar sallar ta ta biyar wa da sallar ashan sallar da ake aka bi cikin wata ramadan wala jira sallar da aka fi cikin wata ramadan ita ma an so yadda ake yin ta shine ka raka'a biyu sai ka sallama sai ka sai ka ƙara raka'a biyu kai sallama ka ƙara raka'a biyu kai sallama wa tahiyatul masjid an saurin tahiyatul masjid tahiyatul masjid ta ce sallar da mutum yayi a lokacin da ya shiga masallaci don mutum ta shiga masallaci da alwala duk abinda da yake zaka karatun qur'ani ne za ku musafa ne za ku yi nazari ne za ku karatu ne abin da ake bukata haƙƙin masallaci akan ka kana shiga ta sannan sai ka fara duk abin da in kuma daidai ya yi da lokacin wata sallah da kai shi kenan kun gane magana ta in ya yi daidai da lokacin sallah asuba ke bayan sallah asuba shi kenan ba sai ka miƙe ka ga ta mulkin masjid ba ko ya yi da sallah zahar ko ya yi da sallah asar kana shigowa an tara sallah shi kenan amma duk ba haka dan bai ya shiga masallaci ana buƙatar shiga da alwadi yana shiga wannan haƙƙi ne ya yi wannan a masallaci kafin ya ci gaba da duk wani abin da zai wa shafi'u tare da muke cikin tawakkul wa shafi'u da shafi'i shafi'i shi ma mustahabbi ne da sunna ce da ƙarfin gaske aka ce shafi'i shi ne dukkan sallar da ta kama duk abin da yake mara shi ake kira shafi'i kana jira duk abin da kira shida takwas goma sha biyu sha hudu ashirin duk ɗari dubu dusura shi shafai wanda ce yi shi ne abin da ya yake mara shi ne shafai abin da ya ke tilo kamar ɗaya ɗazan rana da za a raba ɗan zango zama ya ba da rumi kenan ko kamar uku kamar biyar kamar bakwai kamar tara wanda shi ya kira mara shi ya kira shafai abin da hukumi can kuma shafai shine duk abin da ba mara ba duk abin da yake abin kuri na ga goro sai zama eh, amma ba za mai aure shi shari'i ne kenan ko ya gyara mutum wannan shi ne ya kira da ashafa'i kenan shafa'i shi sai mala ya ce wa aqallu mu rak'ata mafi karancin shari'a shine ka raka'a biyu mafi karancin shari'a yi raka'a nawa biyu sai malam bai faɗa aka sarɗan shi ba dan babu abin da ke kasa da raka'a biyu da yake amsa sunan shafa'i yana jira da ke ko kenan yanzu in za ka yi shafa'i sai ne yace wal witru rak'atun ba'dahu witri kuma raka'a guda ce tallin tal ake yin ta ba'dahu bayan shafa'i wa huwa sunnatu mu'akkadatu shi ko witri sunna ce mai ƙarfin gaske to anan nake so mu fahimta da magana da muka yi da da abin muka ce shafa'i shine duk abin da yake bibi to dan an raba za a ne raba daidai witri kuma shine abin da in an raba za a samu daya ya rage sai ma ne ce shafa'i mafi karancinsa shi da raka'a biyu muke da yanin cewa babu abin da ke ayin sunan shafa'i kasa da raka'a biyu sai muka ce malam bai faɗi mafi yawan sa ba kenan ke raka'a biyu ta yi shafa'i in ka sake miƙewa za ka sallama sai ka sake miƙewa ka kawo raka'a biyu ka yi shafa'i ne nan hudu sai ka sallama sai ka sake miƙewa ka kawo raka'a biyu ka yi nawa shafa'i sai ka sake miƙewa ka kawo biyu ka yi nawa takwas haka za ka ta yi in ka bi a asuba ta kusa sai ka raka a ɗaya tallin tal ta zama ita ce wuce in lura da ke ko yi da in kowane wutiri shi nan ka da ƙofar na fulfulin ka na yau kuma ka tashi ke sallah sai alfajir ya fito sai a rikatar fito shi ne malam yake cewa wa qallu wal witru raka'a witiri raka'a guda ake yin sa ba'dahu kuma yana zuwa bayan shafa'i ne wa huwa sunnatu mu'akkadatun shi witiri sunna ne mai karfin gaske kenan shafa'i sun eh, witiri ya fi shafa'i idan ya mana na raka'a biyu ta rage kafin alfijir ya keto shafa'i za ka yi raka'a biyu ko witiri za ta ka raka'a daya eh? sai ka witiri raka'a daya wucin yana da karfin suke fiye da duk inda kake tunani da wasu malamai sun sanya cikin wajibi sallan da suke wajibi ga san karfin shi akai karfi in dai za a yi tattauna akan wajibi ne ko ba wajibi bane malam yace wa huwa sunnatun muakkadatu shi wuturi sunna ce ne karfin gaske karatar mutum ya kuskure ya bar wuce in kana da tabbas za ka tashi cikin dare ke nafin fili sai ka jinkirta wuturanka in ka kammala nafin daren dare sai ka miƙe ka kawo wuturinka na ƙarshe amma ba ka da tabbas da an kammala lisha sai da koma gefe guda ka yi shiga inka ka kawo kirin da tunshi sannan ka je ka kwanta ko kuma ka nazarin littafin da aka kammala ba ka ci abinci shikenan ko a kwana kuma an yi da sallar isha ka yi shiga ina wuturi ka ci abinci ka yi nazarin littafin da karatun da aka yi ne rage kuma so ka ci قال رحمه الله والقراءة في الشفاء في ركعة الأولى karatun sallah da ake yi a sallar shafa'i a raka'ar farko inda ya ce wa qalu rakatan kun gane ko a raka'ar farko bi ummul qur'an ana karanta ummul qur'an ita ce fatiha ita ce ummul qur'an ummul qur'an wa fi ummul qur'an salat kuma jima da ke fi ummul qur'an domin ta ƙunshi qur'ani baki ɗayansa ta ƙunshi qur'ani baki ɗayansa dan za mu ga ita take da iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wanda yake shaykhul islam ibn qayyim yake da littafi madarij salikin yake bayanin manzila na iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in akan bayanin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yake da littafi mai sifili daya biyu uku wani za ga sifili wato hudu wani za ga yana da sifili daban-daban wani za ga samu mai sifili ɗaya ka bi san ta kunshi abubuwa kana jina da ke ko isa ya kira ta ummul qur'an bayan ka karanta fatiha sai wa sabbih isma rabbikal a'la sai ya karanta sabbih isma rabbikal a'la domin kowace sallah sai an karanta mata fatiha fatiha ruhi ne na sallah kamar da muka karanta a cikin farilla sallolin da bayanan su ya gabata kuma fatiha tana da daraja tana da matsayi sosai da sosai إذا بعد ما كانت فاتحة سوى كانت تصب باسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى أجل أهل السورة أعرف أخر وهذا ما جعل صلى الله عليه وسلم أنجي كما ذكر لك يوم السورة على بركة صب باسم ربك الأعلى تلك سورة آآ آآ آآ بتفارى بفعل الأمر لتسبيه ورجل هكو وسوف فارى بفعل الماضي سبح لله ما في السماوات والأرض وده مفارة بفيل مضارع يسبه لله ما في السماوات وده مفارة بمزبه سبحانه الذي أسرى بأبده ليلا من المسجد الحرام يعني إذا تفارة بسبح بسبح أكتر هذا أكتر سبح سبح ذاتي كنفة سبح أنا كتير سبح سبح كثرتك اسم ربك sunayen ubangijinka al'ala wanda yake shine mafi ɗaukaka sabbai ka tsarkake ka siffanta shi da dukkan siffa ta kamala ka tsarkake shi daga barin dukkan siffa ta tawaya da na ƙasa na isma rabbika suna ubangijinka sai Allah ta'ala ce isma suna saboda an yi ibadar zuwa ga ma'arifa kun gane ko musu ne inda abu ibn zafu kan amma ne da shida ba da zafu al'a'ala wanda yake ubangijin naka sunan shi ne sunan ko ubangijin shi ne al'a'ala mafi ɗaukaka kenan kuma yana mai dan shi yana kasan subhanahu wa ta'ala don yana da ulu duk lokacin da gaggo al'a'ala mafi ɗaukaka za a kawo yana da ɗaukaka ta ƙarfin iko ulu kafar kenan وأمور شان دقوكك شأن دمسعي وأمور الذات بسوء مذاتي سينا سما شنو العرب سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وند يهلك ما يدين تهلك وند شيء يكسو هكا هلك تكسنش والذي قدر وند يقدر كوما يهلك كوما فهذا يمين مش هنيا دزيدي kana jin da ke wannan sura suratul a'la ta tara abubuwa dama a ciki ta tsarkake sunan ubangiji ta tsarkake ubangiji subhanahu wa ta'ala allazi khalaqa fa sawwa wallazi qadara fa hada wallazi akhraja al-mar'a wa al-mar'a shine wurin da ake kiwo na kiyaya kenan Allah ta'ala shi ne ya fitar da wannan shi ne wanda ya kaza shi ne wanda ya kaza ya ce bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya sai dai ga ku kuna fifita rayuwar duniya wal akhiratu rayuwar lahira khairun ita tafi wa abqa tafi domin duniya karai ne ya ce ko dusun ce sama'u ma inda duniya fa ma inda Allah ba kaga mutum kullum yana karanta wannan sura a shafa yana jin ma'anonin abin da ta kunsa ana fata ka fara gyara ayyukansa wannan a wata raka'a kenan a raka'a farko وفي الثانية أركع تبي بأم القرآن يكرم فاتحة أم القرآن كلام kaga shi da ake cewa tun daga fatiha hannasi ba tun daga bakara hannasi ba an kace tun daga bakara hannasi to na kace fatiha wace take da ce fatihatul kitab mabudin littafin baki da qala rahimahullah wa qul ya ta biyu sai da karanta qul ya bal ka ce ya kai wannan annabi mai dukkan daraja ya ayyuhar kafirun ya ku dukkanin waɗannan kafirai la a'budu ma ta'budun ba zan taɓa bauta ma abin da kuke bautawa ba wala antum a'abiduna ma a'bud hakan nan ba za ku taɓa bauta ma abin da nake bautawa ba dan sun yi magana ne a kawo ta ƙarfin ajiya addinan a zuwa haɗa su su ɗanyi kusa shi ya ɗanyi nasu su nasu su ɗanyi nasu zai zama da an kashe wutar rikici da ake gani da ake ganin kamar da shi ne ko ba da kamar ko idan bukukuwan musulunci ya zo karamar sallah da babbar sallah sai a tare da su a yi idan nasu na armanci ya zo a tare da su a yi to me sai na zo a ga duk wanda ke da wannan tunanin ai bai fahimci addini ba kamar wani barkin sa da mun gini da wanki yana ta hudu da addini ba ya riga ya ayyana gaba da abin da ya kira da addini ba Allah ya tsare da قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم كل وبيتي لكم دينكم الدين كينا يروكم ولي ديني من الدين ما لا يمنا كل يتناشي ba magana ni ina yi ko kuku ina ko a haɗa wanda zai na yau saki nashi baki ɗaya ya zo yana yau don nuna yana mutu bane ya tsiri mai gamsashe ne ana na kuma zai kyau da kyau wannan ita annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi yake karantawa dan ga wannan sura sura ce wacce ta tabbatar da tauhidul rububiyya tsantsa tauhidul ibada ta tabbatar da tauhidul uluhiyya tsantsa kuma ta mai da martani kawai da suke ganin ai wai addini ba ki ɗaya shi Allah ɗaya ake bautawa hanyar dini aka sha bamban Ta wani jahilci ne wai Allah ɗaya ake bautawa hanyar da za a bi zuwa wurin shi bai ta sha bamban ka ce daga nan garin muna dukkan duniya kuka nufa wadda wanda iya madawanni gabas a ce tiket kuna ga da hanyar ta shafin mu kuma ce za a haɗa a can malamai wannan ya yi gabas wannan kuma ya yamma a ce duke kuna ga hadu kuma kowa zai kai zai kai kuwa yi mu ga ba gana mana kowa zama da wanda yi gabas ya nufi na kaduna wanda in yamma ba <laughs> shi ne can ba sai a ce wani duk da gida ya ta nufa wani kuma ba yin tunani ba ɗaya kenan sannan na biyu wanda kirista ne yake da ra'ayin cewar Allah ɗaya ne لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة sai suke Allah ya tuni Allah da Allah uba Allah ruhu mai tsarki haka suka fara kaga ka tun kuma sun ce Allah ɗaya ku ka dole mutum ya fahimci ya ake karanta ya kuliya ayyar kafirun mai tabbasa isa rasulullahi yake karanta ta a raka'a biyu أركع تبو أصلى شفعي وفي الوتر أو وتر كذا عن كمل شفعي كاي سلمة كنا سيكون ميكا يكاو وتر وفي الوتر أصلى وتر بأم القرآن أنا بقاطع متين يكرا تفاتيا وقل هو الله أحد وكما قل هو الله أحد قل كتير هو الله شيني الله وين بيتي أحد shi kadai ne tallin tal shi ne ma'anar ahad domin ka ce washi yana ɗaukar isnan kira ne da ce. a larabci da ka ce washi za a ce isnan amma da ka ce ahadu babu wani kuma gaba ina da kai kun fahimci balagar larabcin ina da ce washi za a ce islam za a ce salasa wace arba amma za ce a'ad babu wani ci gaba kuma a wannan jere ga na larabcin ba babu na duba da na kuma ina ko da Allah ta'ala ya faɗi wahid a wani wani lahu kuma imamu wahidin kuma ya faɗa wasu wuraren ya faɗi ahadu qul huwallahu ahad ka kace shine Allah shi shi kadai kallon tal Allahu samad Allah wanda ake bukatar shi daga dukkan bukatu wani mai bukata shi yake nema ko shi ko wanda da yake ce yi maka addu'a musulmi musulmi kenan shi ma wurin Allah zai je mai bukata to ne zai hada ta da mata wanda yake bayanin da ke yake ma Allah akan bukatar ka shi wannan da ka sai ma addu'ar da zaka iya mai bayanin da zai ma Allah bayani sai daga ce tana da ana fada da matsaloli a wani addu'a ko a gaba an zuwa sun cije amma shi Allah ta'ala za ta yi bayani ka ce ya Allah ka ga halin da nake ciki ya Allah ka ga kaza ya Allah ka ga kaza ya Allah ka bayyana mishi wanda yake wannan ko wanda da Allah subhanahu ko da ka tafi da niyyar za ka zo ta mai bayani kana zo ka yake cikin zaka tona asirin ka da mu ka fara ka fara ka fara Allahu samad Allah shi ne wanda ake nufata da dukkan bukatu shi wannan Allah din lam yalid bai taba haifa ba ولم يولد بأتبع فنسوا وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد باب ومن مثالا سبحانه وتعالى هذه أن آية تثبت على الأسماء والصفات تاي إثبات تقول الله أحد هو الله أحد الله الصمد هذا من بإثباته له مثل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد على هذا قوله تعالى ليس كمثله شيء هذا مثل كلام وهو السميع البشير هذا إثبات كلام وجدت سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن قال رحمه الله والمعوذتين da surorin biyun da ake neman tsari da su ake karanta su don neman tsari bayan mutum ya karanta kulwa sai karanta faraki sai karanta nas kira jina da ke ko su ya yi kira al-mu'azziza ce ne in ka hada su suna da ayoyi goma sha ɗaya wanda yake maza Allah tsirar aminci Allah su tabbata da ya karance waɗannan surori guda uku yana karanta su a lokacin da zai bacci sai ya hada hannayensu haka sai ya karanta kulhu Allahu ahad الله الشرب لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد سوى كفا بريئة كل الهواء اتكلم منها فنسي سوى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقف ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد في ذلك كفا فنسي سوى ذلك بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس sai sake tufa in yi mata sai ya shafo tun daga kansa sai ya shafo tun daga kansa haka har inda hannun shi ya tsaya sai ya sake maimaitowa kamar yadda muka kawo shi kafa daidai sai ya sake ci gaba da inda sai ya sake maimaitawa kama nono kenan uku sai ya gama kaiwa jikin shi gaba sai ya kwanta shi ورجل بسكون والمعجوزة تيمين كنمة يا كما كانت فاتحة سيكرة قلوة سيكرة فرق سيكرة تناس كما يدى مالهم كلام قال رحمه الله وركعة الفجر دركة أولي بي دايا مدوى الفجر سيكرة ركعة الفجر بعد سيا ركعتان الفجر هذا أيوة زمان بقوضة عندي على ركعتين باب ركعتان الفجر إذا ذلك كونينه بايم مضاف إليه أضفت وغير مثبت في مكانه وغير مثبت في مكانه كأن من الجمع حين يضاف أضفت عن شاره وغير مثبت في مكانه أما أبوكينا أنا نعم بشع عندك إذا كان من الجمع حين يضاف كما من الجواعة تلوغة الله عنه يتم مضاف مشارة هذه هو ورقعة الفجر دارتين بيو بايم صلاة الفجر manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su ne a gida yana jina da kyau in yayi shi a gida shikenan sai ya kishin gida jimawa kaɗan kuma sai ya fito masallaci ya zai ci gaba da sallah ai ga san domin dan mu kuma yana shigowa sai ya zama sai da da fuskar a matsayin gana da ba liman ba matsayin gana liman sai ta yi a gida kai in ta ce maka kana shi matsayin gana da ba liman ba kana shigowa don ba ta da sallah ba sai ka yi ta in kuma gara sallah sai ka ajiye komai ka wuce zuwa ga sallah gara katal fajr da rakoyi biyu bayan sallah magariba bayan gudu alfitar minar raghaibi suna cikin nazarbulin da aka kwadaitar a yi wakila wasu malaman suka ce a'a minar sunan suna cikin sunnoni ne na musamman su da marakoyi raka'atul fajr dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi hadisi mana Aisha radiyallahu anha yace raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa fiha raka'at al-fajr raka'o'i da ake yi bayan al-fajr ya a fara sallah khairun min duk abin da ke duniya kuɗi da dala da bankunan duniya da bankunan ƙasashe da kifi da nama da komai duk ya duk wani abin da ke amsa jin daɗi a duniya wannan raka'o'i guda biyu da ake da su bayan ya tafi su khairun min ad-dunya wa ranar mutum ya sake suna wuce shi qala rahimahullah wa yaqra'u fihima yana karantawa shi kenan shi masallaci yana karantawa fihima a cikin waɗannan rakoi guda biyu na bayan hudu al-fajr bi ilmi al-qur'ani yana karanta fatiha ne kadai haka malam ya faɗa amma ka da hadisai na manzon Allah alaihi galibi waɗannan rako'i guda biyu da yake yi ya fi karanta waɗannan surori guda biyu ko waɗannan ayoyi guda biyu ba zai mata waɗannan surori guda biyu su ake kira suratul ikhlas waɗannan ayoyi guda biyu su ake kira ayatul ikhlas waɗannan surori guda biyu da nan sulama ya fi karantawa a sa'ara ta ta da fajari ita ce raka a farko bayan fatiha sai karanta kulliya a yawon kafiro raka a ta biyu bayan fatiha sai karanta kulhu allahu ahad ana san da surori ne za a ci bayan bisan su ba kun gane da kyau ko a in zai karanta sura kenan sai ya karanta a rakatan fajari ne ke magana bayan ya gama karanta fatiha sai ya karanta kuma ya kafirin in na garata ta fi sai garata in yi Allah ba wannan bangaren sura ke amma idan bangaren aya ne bayan ya karanta fatiha sai ya karanta kullu amanna billahi ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sai karanta wannan aya bayan ya karanta fatiha a raka'a ta biyu بايا قرأت ذاتي زي قرأت قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا شهدوا بأننا مسلمون ولا جمال تقول waɗannan لن سوء النبي da aminci Allah su tabbata a gare shi ya fi karantawa ka آيين duk waɗannan ayoyi guda biyu sai kira ayata al-ikhlas kullum a surar mu duk waɗannan surori ayar farko qulu amanna billahi wa ma yanzila ilayna ma yanzila ila ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub yahudawa sun kasance a hadisin bukhari hadisin abdullahi mas'ud sun kasance suna zuwa suna karanta ma larabawa a taura ran jabakin da ibraniyanci sai a fasara da larabci kana ji da ko sai sabbin manzo Allah sallallahu alaihi suka tambayi Allah sai rasul ya ce ku ce sai Allah ta'ala ya saukar da ayar qulu amanna billahi ku ce mun yi imani da Allah wa ma unzila ilaina ku ce mun yi imani duk abin da aka saukar mana in yi amana da Allah ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahima mun yi imani duk abin da aka saukar mana annabi ibrahim wa isma'ila wa ishaqa wa yaqub duk waɗannan annabawa kun lura jumlar kenan ya kawo maka yace kai duk da abin da baka da bible ba sai ka ce kai da abin da Allah ta'ala ya saukar ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya saukar ma annabi Isa farko kuwa in ya ce babu da da zai ce ga abin da musulunci ya sa ta faɗa don wannan babu da ke hannun shi an ƙara a yanki in ka ta shi wataƙila akwai abin da ya rage a ciki ba a canza ba ka ta kenan in ka ta shi akwai abubuwan da aka ƙara a ciki ka ta sai da haka salin alim sai ka ce mun yi imani da duk abin da Allah ta'ala ya saukar mana ya saukar wa manzo sallama da yayin da ya saukar wa annabi Isa da annabi Musa da sauran aya farko kenan aya ta kuma wani sura ne ke karantawa ita ce qul ya halin kitabi ya kace ya ku ahlul kitabi ta'alau ku zo ila kalimatin zuwa dubura ta kalma daya daya sawa'in bayna ma wa bainakum wata za ta hada kanmu ta daidaita mu wata kalma ce Allah na'budu illa kada mu bauta da kowa sai Allah subhanahu wa ta'ala wala nushrika bi shay'a kada mu hada bautar shi da kowa walau ka da babu na babu arbaba min dunillah kada sashin mu su rufu wasu a matsayin alloli suna bauta musu fa in tawallau in su ahlul kitabi yahudi da nasara sun ki su karɓi wannan kalmar wa qulu shahadu bi anna muslimin bi anna muslimun ka ce to ku shaida mu kan musulmai ne ka duba hatta a karatun sallah ayoyi da rasulullah mai karantawa domin tabbatar da tauhidi domin tauhidi shine abin da zai haɗa kan al'umma baki ɗaya amma in da ba tauhidi ba da tare da kansu zai dan kallaci kalmar tauhidin ya hada yuwahidu tauhid ya hada ya ne da al'umma tsintsiya makorin ki daya wa inna wa abin da anna hadi ummatukum ummatan wahidatan Isa na sallama don isa da tauhidi hatta a karatun sallah da yake yi ga su da karanta wanda wannan shine bayani a akan abin da ya shafi nafil kuli waɗannan nafil kuli da muka karanta a nan baki ɗayan su sun kasu kashi kashi akwai sunnatul muakkada akwai na nafilar da take sunna ce mai ƙarfin gaske kamar ne kamar yuti kuna jira da kyau kamar yuti kamar ne kamar sallar idi guda biyu ko wajibi ce kun gane wannan ce ko wannan kenan akwai akwai abin da kira a sunan ar-rawatib sunnoni ne waɗannan na daban matsayin siyasa banban da sauran sunnoni yana jina da ke ko akwai kuma sauran sunnoni abin da zai fito wani wannan shi ne hadisin da ke cikin sahih muslim imam muslim ya rawaito shi imam masai ya rawaito shi abu hurairah ya rawaito shi tirmidhi ya rawaito shi ibnu majah ya rawaito shi imam ahmad ya rawaito shi addarimi ya rawaito shi daga ummu habiba Allah ta'ala ya kara mata yadda ummu habiba tace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon tsira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ce man salla fi yawmi wa lailatin sinta raka raka'a duk wanda ya salla raka'a goma sha biyu a rana guda shine fi yawmi a yini wa lailatin da dare ba shi ne kwana ɗaya ba in ta hada yin ta hada dare ta hada awa 24 duk wanda ya sallah raka'a goma sha biyu da miya na rubaikun fil janna to wannan kan ai daga an gina mishi gida ka ta bari a cikin aljanna raka'a nawa goma sha biyu arba'an qabala dhuhr raka'a hudu kafin ya sallah azhar wa raka'atayn ba'daha raka'a biyu bayan sallah azhar ne kenan shida ashe raka goma sha biyun ba wai ma a lokaci guda za ta yin su ba kuma hikima ta musulunci wa ma ja'ala alaikum fi din min haraj millati abikum ibrahim raka hudu kafin sallar azhar raka biyu bayan sallar azhar in ka hada ne kenan shida wa raka'atayn ba'da al-maghrib da raka'a biyu bayan kai sallar magriba ne kenan takwas wa raka'atayn ba'da isha raka'a biyu bayan kai sallar isha me kenan wa raka'atayn qabla salati al-fajr da raka'a biyu kafin kai sallar asuba shafi wajen ne ta musu mhm. raka'a hudu mhm. kafin sallar azhar mhm. raka'a biyu bayan sallar azhar shirki ne kina gura na'am raka'a biyu bayan sallar magariba mhm. ne kenan takwas raka biyu bayan sallar isha mhm. raka biyu kawai sallar asuba magariba نعم na'am eh wa raka biyu ba kafin sallar asuba raka'a biyu waɗannan su ai kira as-sunanin rawatib matsayin ya ƙara sauran sunonin kaga nan ba faɗi sallar ba nan ba faɗi tarawih ba nan ba faɗi ba ba ana buƙatar mutum ya tsare waɗannan sosai da sosai duk da wannan ɗaya daga cikin tarkibin da ake da su ɗaya daga cikin yadda ake kasafin su a mana rawatib mutum ya rike su sosai da sosai su ma suna da karfi ka ji abin da ya sallallahu ya faɗa ya ce a goma sha biyu kuma ya yi bayanin su kamar yadda aka bayani a Allah ta'ala ya mana jagora a goma yana nuna kenan mutum zai akwai bukatar ya riga liman masallaci sosai da sosai don ya je ya gabatar da waɗannan abubuwa ɗin. Nam. nan eh eh, eh. eh. eh. <laughs> a wannan wannan ba a yi wannan mutum ne tuka zai iya yanka da tsirara haka wannan tsafi ne ba duniyar hankali ba ce duk wanda da shi ya je ya yi karatun qur'ani tsirara ko ya yi yanka tsirara ko wani abu tsirara wannan kai tsaye tsafi Allah ya tsara al'ummar musulmi in الواحد المسكين هنا بحسب المسكين وانا لاحظة كاسية وحرية داك سكين ما تاني هي وانا ما يشبه سكين ما دا وقال لكم دياسون في هذا دا دا دا ما يشي هذا يعني الله يسوي نعم ودا ما ربي اي اي يوم اللي نحن كلي اقاشي ما لن يبود اداد يسكين بقدا باب مندوبات الصلاة باب بإيد يعني اكاد سميني مسكين مستحبان سميني جاءت لي نوسو ما اكيد هاني حتى اتفيزو جاسزم كيسي بارجا ونعجل على التوتو wuturi kan gaba ma ga Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi in yana halin tafiya baya baya ratan yi kafin azhar ko bayan azhar a lokacin da yake halin tafiya amma yana yin wuturi a sai nan yana da karfi sosai da sosai kuma kamar da na faɗa da su nake ƙara maimaitawa waɗannan nafilfili da su ne da mutum zai har haɗa ba da su ne mutum ake har haɗawa ka cika abin nan ɗari bisa ɗari ba sai an ta hatsaye sosai da sosai sallah sai mutum ya yi ta tunanin shi yana can tunanin shi yana can ya ka tattaro waɗanda sai ga sun ci shiga ba Allah ta'ala ya mana gulbakatar Allah ta'ala ya datar da mu sai mana ya ce wallahu a'lam Allah ta'ala kuma shi ne wanda yake masani subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk